يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين لري أكو دا أكو كراتون لتاهم بلوغ المران من ابن حجر الأسقلاني رحمه الله من أجل كتاب النكاهي yana bayani akan ahadisu fin nika kuma za mu karanta hadisi na 21 kadai insha Allah wannan hadisin yana dauke da bayani akan matan da aka hana aurensu mata waɗanda shari'ar musulunci ta haramta aurensu da kuma waɗanda aka hana ibn hajarin ya kawo hadisi ɗaya kaɗai game da wannan matsala alhali matsala ce da take da faɗi take da buƙatar bayani mai yawa amma wannan hadisin ishara ce game da hukunci da ya shafi mata waɗanda shari'a ta halatta a aure su da kuma waɗanda shari'a ta hana aurensu an abi huraira ta radiyallahu anhu kuma an karbo hadisin nan daga abu huraira Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يجمع بين المرأة وعمتها لا يجمع بين المرأة وعمتها kada a hada tsakanin mace da babarta a lokacin aure wato kada a hada mace da yar uwar mahaifinta kanwar mahaifi ko yar mahaifi ita ce ake kira baba ita ce ake kira al'amma da larabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a hada su a lokaci guda a aure su ka auri mace da kuma kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta wala bainal mar'ati wa khalatiha kuma kada a hada tsakanin mace da innarta innar mace ita ce kanwar mahaifiyarta ko kuma yarta kanwar mahaifiya ko kuma yar mahaifiya ita ce ake kira alkhala annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutafakun alai hadisin al bukari da muslim sun ittifaki wajen riwayarsa wato yana sahih bukari bukhari akwai babu musamman wanda al bukari ya yi a kai sunansa babu latun tunkahu al-mar'atu ala ammatiha musamman ya yi ma wannan hadisin babu ba daidai ne mutum ya auri mace ya haɗa ta da ƙanwar mahaifinta ko koyar mahaifinta shi ne hadisi na dubiyar da ɗari tara sannan al'imamun bukari baya ga hadisin abu huraira ya kawo hadisin jabir bin abdullah wallahi ya masa yarda da mahaifin shi jabir ya ce na ha rasulullah an tun kafal mar'atu ala ammatiha wa khalatiha wannan lafazin jabir ke domin idan muka duba hadisin da ya zo a nan hadisin abu huraira ne Allah ya kara masa yarda to akwai hadisin jabir wanda shi ma al-imam al-bukhari ya rawaito shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a auri mace ala ammatiha akan babarta aw khalatiha ko kuma innarta to hadisin yana sahihu muslim shi ma al ya yi masa babi babu ta harimin jami bainal al-mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fi nikahi kamar yadda al bukari ya yayi ma hadisin babi haka na al-imam ya yayi ma hadisin babi duka dai saboda muhimmancin wannan mas'ala Shi shine hadisi na 1408 a sahihu muslim akwai riwayar da ta zo a sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira wanda muka karanta yace la tun al'amatu la ala binti al kada a auri baba akan yar dan uwanta misali kana auren mace sai ka auri yar kanin matarka din yar kanin matarka ka haɗa su da matarka wato shine kamar ka haɗa mace da ainihin in baba take nan wal mar'atu haka nan a auri mace akan innarta walkhalatu khalatu ala binti ukhtiha haka kuma a auri mace akan yar kaninta sai mazan Allah ya ce la tunkahu sugura alal kubra kada a aure karama a hada ta da babba walal kubra ala sughra kuma kada a aure babba a hada ta da karama wato abinda annabi yake nufi kada a auriya da kanwa a lokaci guda ka auri mace da kanwarta ka hada su lokaci guda uban su daya uwar su daya hadisin nan yana sahihu sunan abi daud hadisi na 2065 al-imam shafi'i rahimahullah ce wa lam yurwa min wajhin yuthbituhu ahlul hadithi an annabi illa an abi huraira shi al-imam shafi'i da yake yana cikin malaman farko yana cewa duk hadisai da aka ruwaito wadanda suke magana akan hada mace da babata ko da innarta an samu hadisai daga sahabbai daban-daban amma dai babu hadisin da ya kai wannan wanda al'imam ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul mara duk hadisin da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah babu wani hadisi wanda ingancinsa ya kai wannan babu shakka gaskiya ne wannan shine hadisi muttafaqun alai al-imam al-baihaqi malamin hadisi kuma yana mazhabar al-imam shafi'i babu ma malamin da ya taimakawa mazhabar al-imam shafi'i kamar al'imamu bai haƙi saboda rubuce-rubuce da ya yi na littafan hadisi muhimman gaske don haka sai al'imamu bai haƙi yake magana game da ƙorafin da al'imamu shafi'i ya yi al'imamu shafi'i ya ce daga cikin hadisai da aka ruwaito daga annabi waɗanda suke hana a haɗa mace da wata babu hadisin da ya kai na abu da inganci al-imam al-bahaqi sai yace wallahi qala min riwayati hadha al-hadith min ghairi jihati abi huraira ko ko kama babu shakka akwai hadisai da aka samu daga sahabbai sahabbai sun rawaito hadisai daga annabi sallallahu amma babu hadisin da ya kai wannan inganci al-imam al yace akwai hadisin da aka rawaito daga sayyidina ali bin abi da abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas da abdullahi bin amrin da abu sa'idin al-khudri da anas bin malik daga cikin mata minan nisa'i an aisha kulluhum an nabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan duk sahabbai da muka kirga al-imam al ya kirga su yace dukkan su sun rawaito hadisi daga annabi illa anna shay'an min hadhihi riwayati laysa min sharti sahibai sahih al-bukhari wa muslim sai dai duka waɗannan hadisai da aka magana a kai hadisin sayyidina ali abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar har zuwa karshe babu hadisin da ya samu isnadi mai inganci wanda ya dace da eh, hadisin al-imam bukhari da muslim <clears throat> wa inna mattafaqa wa man qablahuma wa man ba'dahuma min huffaz hadith ala ithbat hadith abi hurairah saboda ka duk wani malamin fikihu wanda zai magana akan hukuncin aure a haɗa wata mace da wata in daga bakin manzon Allah ne to hadisin nan baya wuce wannan da muka karanta hadisin Abu Huraira wanda ya zama zamanto mutafaqun alai duk malaman hadisi suna tabbatar da ingancinsa bi hadal badi wal i'timadi alaihi duna ghairi saboda ka kowane hukunci za a gina na fikihu wannan hukuncin ana gina shi ne akan wannan hadisin na abu huraira Allah ya kara masa yarda to kamar yadda al-imamu al ya faɗa haka nan al mai littafin sunan tirmidhi shi ma al-imamu ya faɗa yace wa fil babi game da matsala ta haɗa wata mace da wata a aure don akwai matan da baya halatta ka haɗa su a lokaci guda shine abinda hadisin da yake karantar da za ka iya auren su daban-daban amma ka haɗa su a lokaci guda ba zai yi ba annabi ya hana me hujja to hujjar dai ita ce hadisan manzon Allah waɗannan hadisai babu wanda ya inganta kuma har aka gina hukunci a kansa fiye da hadisan Abu Huraira amma shi al-Imam da ya kirga sahabbai da suka ruwaito hadisin bai kawo Abdullah bin Mas'ud da Abdullah bin Abbas da Anas bin Malik ba sai ya hada da abu musa al'ashari abu umamat al-bahil samurata bin jundu waɗannan duk sun ruwaito hadisi daga manzon Allah game da cewa akwai matan da an hana musulmi ya hada su ya aure su a lokaci daya to shi ma ibnu hajjar mai littafin bulugun maram da yake yana da fathul bari sharhin sahihul bukhari a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari da tis'in da tara kaga malaman hadisi uku kenan al'imamul bai haƙi da farko al'imamul shafi'i ya fara magana sai al'imamul bai haƙi al'imamul tirmizi to sai ibnu hajjar mai littafin gulugun mara a sharhin sahihul bukhari ya ce shi kuma ya ƙara bincike game da hadisai da aka samu daga manzon Allah hadisan da suka hana haɗa wasu mata a lokaci guda a aure su a lokaci ɗaya wa waqa'a li aidan min hadith abi darda yace akwai hadisin abu darda akwai hadisin attab bin usayd shi sahabi akwai hadisin sa'ad bin abi waqas akwai hadisin zainab imra'atu ibn mas'ud zainab matan abdullahi bin mas'ud sai ce fasara iddatu man rawahu Auwalina waɗanda suka ruwaito hadisi daga manzon Allah salasata ashara nafsan mutum goma sha uku ne sahabban manzon Allah waɗanda suka rawaito hadisi daga annabi cewa akwai matan da an hana a haɗa su a lokaci ɗaya a aure su an samu sahabbai mutum goma sha uku waɗanda suka tabbatar manzon Allah ya faɗi wannan sai ibnu Hajjar ya ce wa ahadisuhum in kana so ka samu waɗannan hadisai za ka samu a kitabul musannaf ibn abi shayba al-musnad al-imam ahmad sunan abi dawud sunan an-nasa'i sunan ibn majah da imam Abi المسند الإمام أبي يعلى المسند الإمام البزار ده المؤجم الكبير مع الإمام الطبراني ده كما صحيح ابن هبان وغيره wato inda ka dubi waɗannan littafan hadisi za ka ga riwayoyin nan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka babu shakka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada wasu mata a aure su a lokaci daya babu shakka kalimamu tirmidhi a littafin sunan yana juz'i na uku shafi na 433 an ibn abbas yace akwai riwaya da tazo daga abdullahi bin abbas wanda wannan ya zo cikin bayanin al-imamul bayhaqi al-imamul bayhaqi ya kirga da abdullahi bin abbas sahabban da suka rawaito hadisan nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya naha an tuzawwaja al-mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a auri mace a hada ta da babarta kanwar babanta koyar babanta aw ala khalatiha ko a hada ta da kanwar mamanta koyar mamanta ita ce alkhala manzon Allah ya hana sai al-imamu tirmidhi yace hadisu ibn abbas wa abi huraira hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda ammati ahli al-ilm al-imamu yace duk masana suna aiki da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi yace la na'lamu bainahum ikhtilafan babu wani saɓani al'imamu turmizi ya ce ba mu san wani saɓani wanda aka samu daga malaman farko ba duk malaman sunna kaf sun yadda cewar haramun ne mutum ya auri mace ya haɗa ta da ƙanwar babanta koyar babanta haramun ne mutum ya auri mace ya haɗa ta da ƙanwar mahaifiyarta koyar mahaifiyarta annahu ya yahillu rajuli. an yajma'a bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha haramun ne fa innaka imra'atan ala ammatiha al-imam tirmidhi ce to idan kuwa har mutum ya auri mace kuma ya hada ta da kanwar mahaifiyarta aw al-amma ala binti akhiha ko ko mutum yana auren wato ita mace sai ya auro ya auri yar kaninta kana auren mace sai ka auri yar kanin matarka fanikahul min huma mafsuhun ana duba auren farko yana nan amma na biyun babu shi aure na farko dama ya inganta ai haɗawan ne aka hana wa bihi yaqulu ammatu ahli ilmi duk abinda masana suke faɗa kenan wato duk wani malami da ka sani a tarihin musulunci babu wanda ke saba ma wannan hadisin na Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda al-Imam an-Nawawi shi ma haka ya faɗa yana sharhin wannan hadisin sharhu sahih Muslim juz'i na 9 shafi na 536 هذا دليل لمذاهب العلماء كافة wannan shine hujja da ta sa duk malaman sunna gaba ɗayansu suke cewa ya harumul jam'u bainal mar'ati wa ammatiha haramun ne a haɗa mace da ƙanwar mahaifinta a aure su a lokaci guda wa bainaha wa bain khalatiha ko a aure mace a haɗa ta da ƙanwar mahaifiyarta sawa'un kanat ammatan wa khalatan haqiqa domin akwai yan uwantaka na haƙiƙa sannan kuma akwai yan uwantaka majaziya yan uwantaka na hakika ita ce kana auren mace sai ka auro kanwar mahaifinta mahaifi na hakika ko kanwar mahaifiyarta mahaifiyarta na hakika wannan haramun to me ake cewa majaziya wahiya uktu abil abi shine kamar kana auren mace sai ka auro kanwar kakanta kaga ba kai tsaye bane kanwar babanta kanwar kakanta ai duk ɗayan saboda daga babanta zuwa sama ai duk iyaye ne saboda haka ka auri mace sannan kuma ka auro abil jaddi wa in ala shine ukhtu abil abi zamanto yar uwar kakan ita wannan mata ko ko yar uwar baban kakanta sama har zuwa addu'a zuwa zai samanta wannan haramun ne au uktu ummil ummi ko ko kana auren mace sai ka auro yar uwar mahaifiyar mahaifiyarta kaga yar uwar kakanta kenan nan ma ne saboda haka idan aka ce ba za ka auri yar uwar mahaifiyarta ba to da kakanta da mahaifiyar kakanta har zuwa sama ba zai yiwu ka haɗa ita wannan mata da wannan don dukkan su haramun ne fa باجماع العلماء الامام ulama al nawa yace duka waɗannan mata malaman sunna sun yi ijma'i akan cewa ya harmu jam'u bainahuma haramun ne a hada mace da ɗaya daga cikin su wata wannan ya cikin akwai kitabul qawaid na Ibn rajab akwai wani littafi Ibn rajab alhambali ya rubuta da ake kiransa kitabul qawaid littafi ne na ka'idoji littafi ne na ilimi wanda ya tsara kuma ba shi ɗaya ba ne ƙa'ida ce ta malaman fikihu wanda duk sun yarda da shi yana juzu'i na farko shafi na 324 haka ma littafin jami'ul ulum wal ibn rajab ya yi magana akan wannan ka'idar tana mujallar nabi shafi na 438 ka'idar da malaman sunna suka yi ta ce saboda ka gane a cikin sauki fa kullu imra'atayn bainahuma rahimun idan aka ce akwai mata biyu mata biyu din akwai zumunci tsakaninsu idan an ce zumunci akwai dangantaka a samu mata biyu akwai dangantaka tsakaninsu to idan da a ce ya harumul jam'u bainahuma bi haisu law kanat ihdahuma zakaran mata biyu ne da a ce ɗaya daga cikinsu namiji ne ba mace ba mata biyu da a ce ɗaya daga cikinsu namiji ne ba mace ba lam yajuz lahu tazawwuju bil ukhra a ka'ida ba zai aure ɗayan ba to sai zama ba namiji da mace bane duka mata ne inda a ce ɗayan su namiji ne babu aure a tsakaninsu su matan to haramun ne kuma ka hada su kai ma wannan ita ce ka'ida din kaga kenan ba mata ta yi wahala na jera waɗannan matan ba duk inda aka samu mata biyu akwai dangantaka a tsakaninsu idan aka ce akwai dangantaka ana nufin na jini yan uwan juna ne mata biyu amma da a ce ɗayarsu namiji ne to a ƙa'idar musulunci ba zai yi a samu aure a tsakaninsu ba haramun ne to idan ko haka ne to kai ma haram ne ka haɗa suka aure su a lokaci guda duk da cewar mata ne zalla amma ba za ka haɗa su ba saboda su ya su inda ɗayansu namiji ne ɗaya mace ne ba za su yi aure ba saboda haka kai kuma haramun ne ka haɗa su a lokaci ɗaya wannan ita ce ka'idar da malaman fiƙo suka yi wanda mai sauƙi yana iya sauwaƙe maka fahimtar matar da aka ce kar a haɗa ta da wata domin bayanin yana da ɗan tsayi amma wannan ka'ida ita ce mafi sauƙi wanda yake sa mutum ya iya ganewa li ajalin nasabi duna sihiri shi na limamu sha'abi limamu sha'abi yana cikin malaman farko yana ba da labarin sahabban manzon Allah ya ce kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kulun sahabban annabi suna cewa la yajma'u na rajulu bayna kada mutum ya haɗa mata biyu ya aure su a lokaci ɗaya law kanat ihdahuma rajulan da dai ɗayansu namiji ne lam yasluh lahu an yatazawwaja baya inganta ya aure ta ah, wannan kenan idan aka ce sahabban annabi suna faɗa shi kaga ba fahimtar wani bane magana ce da daddiya maganar manzon Allah duk wannan ka'idar duk sahabban manzon Allah sun tsaya mata kaga kenan ka'ida ce da take da asali kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ba da labarin wannan magana ta limamu sha'abi ta riwayar abdullahi yaronsa wanda ya zo bi isnadihi akwai yaron al'imamu ahmad bin hanbal da ake kiransa abdullah wanda ya rawaito hadisai daga mahaifin shi fa ya harumul jam'u bainal mar'ati wa binti akhiha saboda haka mun samu ka'ida a cikin sauki idan aka ce ga mata biyu yan uwan juna ne to sai a dubi ka'ida ta musulunci shin inda ɗayansu namiji ne za su iya aure a inda ɗayansu namiji ne babu aure a tsakaninsu to kai ma ba za ka haɗa su ba amma idan a ce ɗayansu namiji ne zai iya auren ɗaya to kana iya haɗa su ko da kuwa ƴan uwan juna ne dangantaka na jini wannan shi mafi sauƙi wanda mutum zai fahimta za ka ga wannan bayani na ka'idan nan cikin majmu'u fatawa na ibnu taymiya yana mujallar na 32 shafi na 69 da kuma albaharun ra'id na ibn nujayn al-misri yana mujallar na uku shafi na 105 to in mun dubi wannan hadisin da ibn hajjar ya kawo yana magana akan mata waɗanda aka hana a haɗa su to ai matan da aka hana auren su suna da yawa amma shi ibn hajjar sai ya ƙi kawo sauran sai kawo wannan matan da aka hana a hada su a lokaci daya a aure su su alhali nau'i guda ne min al-muharramati bil jam'i wanda yazo sarihan fi suratul nisa shi Allah da kanta subhanahu wata'ala ya jera ayoyi guda uku a suratul nisa saboda haka sai Allah ya magana game da mata da aka haramta auren su da waɗanda aka hana a hada su yayi magana a kansu matan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kirga su sai ya kasa su kashi uku a suratul nisa'i matan Allah ya kasa su kashi uku shi wannan hadisin yana magana akan kashi ɗaya cikin ukun nan ne Allah ya samu gani wannan hadisin da muka karanta na Abu Huraira yana magana akan kashi ɗaya cikin uku na matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana aurensu in ka dubi suratul nisa'i aya ta 23 الله يجي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum sai yace ne wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa kaga inda sai sai ibnu da karshen ayan sai kawo hadisin abu huraira sai kyale ka da sauran ayan sai tafe shi wato wannan watan hikima ce saboda in ya ce zai yi magana akan matan da aka hana aurensu su littafin nashi zai girma da'iman dama shi manufarsa shi ne maka ishara game da dalilin hukunci ba wai hukuncin kansa ba Allah ya mishi rahama Allah ya ce inna Allah kana ghafurur rahima amma in ka dubi waɗannan ayoyi babu shakka Allah subhanahu wata'ala bai kyale kauni ba game da abinda aka haramta ta sashin mata abinda aka hana a aura Allah subhanahu ta'ala ya sanya su ala falasati aqsami kashi uku ne kuma duk malamai sun yarda da wannan in ka lura da waɗannan ayoyin idan ka dubi tafsirin su ma ka gane matan da aka hana aurensu yanda bayaninsu ya zo a cikin Alƙur'ani kashi uku ne wannan zo cikin littafin al-mughni na ibnu Kudama mujallal na bakwai shafi na 84 ah, in ka dubi waɗannan ayoyi za ka ga ma ya harumu nikahuhu akwai matan da haramun ne aurensu gaba ɗaya aurensu haramun ne a cikin waɗannan ayoyi wal jam'u bainahu wa baina wa ghayr zalika tahrimu lin nikah abbar ba tahrimu ayni wato akwai matan da Allah ya haramta su ainihi an haramta su gaba ɗaya aurensu haramun sannan akwai tahrimu jam'in ba an haramta aurensu bane abinda aka hana shi ne a hada su a lokaci daya wai ta nau'a'u aiba sannan shi din ma ya taho da nau'i kashi biyu akwai taharimu nasabin akwai taharimu sababin akwai haramci na dangantaka akwai kuma haramci na sababi shine yake wal asl fi zalika kitabu kitab wa sunna wal ijma' babu shakka yadda alkur'ani ya zo da bayani haka aka samu sunnar manzon Allah haka aka samu ittifaki na fahimtar malaman sunna to idan ka dubi waɗannan ayoyi za ka ga kashi na farko kashi na farko matan da aka hana aurensu wanda shi ake kira at-taharimul mu'abbadu lin-nasabi at-taharimul mu'abbadu lin-nasabi wato an haramta haramta wanda aka yi har abada waɗannan matan an haramta ka aure su haramta wanda aka yi ba wai na yanzu zuwa gaba bane har abada me dalili lin nasabi saboda akwai dangantaka a tsakaninka da waɗannan mata wannan yana cikin mu'ujizar manzon Allah saboda duk duniya duk wani addini da ka duk wata kabila duk wata al'ada da ka babu wanda ya zo da tsarin aure kamar yadda alkur'ani ya zo da shi alkur'ani ya zo da ya haramta auren wasu mata kuma idan ka auna da hankalinka kasan ya dace da ka yi tunani kasan alkur'ani ba tsarin manzon Allah ba ne alkur'ani littafin Allah subhanahu wa ta'ala saboda abinda Allah ya shirya a nan ka yi tunani da kanka da farko a wannan waɗannan ayoyi Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku haram ne ka auri mahaifiyarka in ji Allah wannan ya dace ko bai dace ba ka ce mutum ya auri mahaifiyarka to in ba dan Allah ya hana ba yanzu inda za ka ringa bin salsala kana bin kabilu al'adu za ka tarar da waɗanda ke auren uwayensu to musulunci ya haramta Allah ya ce da yi ba saboda haka haramun ne wannan yana cikin abin da ake kira a taharimul mu'abbad har abada kar ka ɗauka wai nan gaba za a halatta ma mahaifiyarka ba ka aurenta har abada wannan ita ce number one kuma ya dace hatta a tsarin ayar ma akwai mu'jiza saboda Allah tabaraka ta'ala ya fara da mahaifiya wacce ta haife ka a waye gari kuma ka aure ta Allah ya ce harabu. saboda ka Allah ya tsarkake mana halayenmu tun kafin a haife mu Allah ya tsarkake mana addinin mu saboda ta sa musulmi da kafiri ba sa zama daya ba zai yiwu ba Allah tabaraka ta'ala ya tsarkake halittar musulmi tun daga jininsa saboda ka kafiri daban ne sai dai wanda Allah ya yi shi da shari'a kawai na farko ita ce mahaifiya hurrimat alaikum ummahatukum na biyu fa sai aka ce albintu yarka kaga daga mahaifiyarka kai yarka Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum an magana samanka ƙasanka ma sai aka dace samanka haramun ne ta ma haramun ne mutum a waye gari kuma ya auri yarsa wannan ya saba ma ainihin tsari na shari'a Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to na uku sai Allah ya dawo reshi da yace hurrimat alaikum ummahatukum sama wa banatukum qasa wa akhawatukum gefe kaga samanka da kasanka da gefenka duk Allah ya dace saboda ka yar uwarka haramun ne ka aure ta wannan shine yazo karkashin wa akhawatukum yan uwanku a ce mutum ya auri ƙanwarsa ko yarsa wannan haramun ne to sannan na hudu al'amatu sai aka koma gefen mahaifinka ƙanwar babanka ko yar babanka ita ce an tukun wato babanninku haramun ne ku aure su haramun ne ka auri kanwar babanka ko yar babanka to sannan aka zo na biyar gefen mahaifiyarka kaga an fara da gefen mahaifinka sannan aka koma gefen mahaifiyarka Allah ya ce wa khalatukum da kuma innoninku innarka kanwar mahaifiyarka koyar mahaifiyarka ita ma haramun ne to sai Allah ya kawo na shida da bakwai don mutane mata bakwai ne mata bakwai ne hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum shida sai aka hada bintul akhi wa bintul ukhti idan kana da kani kowa yarsa haramun ne ka aure ta idan kana da kanwa ko ya mace yarta haramun ne ka aure ta su kaga da kaninka da wanka da kanwarka da yarta ƴaƴansu haramun ne ka aura wannan Allah tabaraka wata'ala ya fara da su saboda waɗannan mata bakwai su ne ake cewa suke daukan hukuncin a tahrimul mu'abbad wa zalika lin nasabi bainaka wa bainahunna kaga an samu kashi guda wanda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya tsara da aka zo gefen al-muharramatu bi rida al-mazkura bin nasbi isnatani wadanda kuma aka haramta maka auren su saboda ne saboda an samu shan nono an samu shan nono a tsakaninka da su mata biyu ne al'ummu minar raba'a sannan al'uktu minar raba'a mahaifiyarka idan aka ce mahaifiyarka wacce ta ka nono ka sha idan mace ta ka nono ka sha kana jinjiri to haramun ne ka auri wannan mata sannan idan akwai wata mace da kuka sha nono ɗaya da ita ita ma ta zama kanwarka ko yarka saboda haka haramun ne ita ma ka aure ta amma ga wannan ba lin nasabi bane lissababi ne menene sababin shi sababu arraba'a saboda reno da yi. mace tare ne ka to ba za ka aure ta ba mace tare ne wata yarinya to ba za ka aure wannan yarinyar ba idan tare ne ka kai ma to amma ba su kaɗai ba ne akwai baƙiyatu tahrim min raba'a wanda an same su ta wani hadisi da manzon Allah yake cewa ar-raba'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wilada wanda hadisin yana tafe nan gaba insha Allah don haka magana da ta shafi reno ba za mu yi magana a kanta ba saboda hadisin yana zuwa a cikin a nan gaba akwai babinsa da ibn hajar ya ware to amma shi allah Ta tabaraka ta'ala a cikin wannan aya ya faɗa ya ce wa ummahatukum allati arba'nakum uwayenku da suka rene ku wa akhawatukum min arba'a da ƴan uwanku mata da kuka sha nono ɗaya da su waɗannan haramun ne ku aure su to wannan duka yana karkashin abin da ake ce ma at-tahrimul mu'abbad haramci ne na har abada duk waɗanda Allah ya kirga tun daga farkon ayan nan har zuwa nan wannan shi ake ce ma at-tahrimul mu'abbad wanda idan aka ce an haramta auren wannan haramci bai da lokacin karewa kashi na farko kenan wanda ayar alkur'ani ta ishara gare shi kashi na biyu su ne ake kira al-muharramatu bil musahara matan da aka haramta aurensu ta dalilin surukunta ta dalilin surukunta saboda an samu aure tsakaninka da su to sai Allah ya ware bayanin su suma sai ce wa ummahatu nisa'iku kaga shi Allah yana fara magana daga al-ahammu fal-ahammu ya fara da mafi muhimmanci mafi muhimmanci shine mahaifiyarka yarka ana tafi har dai aka je waɗanda kuka sha nono ɗaya da su wannan a mu'abbad to sannan haramci na dalilin aure shine Allah ya ce nisaikum uwayen matanku idan aka ce uwayen matanku ana nufin wacce ta haifi matarka wannan shine al-muharram al-muharramatu lil musahara ana cewa mata kashi hudu ne na farko ummu zawja mahaifiyar matarka mahaifiyar matarka haramun ne ka aure ta ka shi wannan haramcin fa shi ma al-mu'abbad har abada har abada tahrumu ummu az-zawja al-ma'qudu alaiha idan ka auri mace wannan matar haramun ne ita kuma ka aure ta wa jami'u usuliha kuma ba ita kadai ba daga kanta har zuwa sama idan ka auri mace to ita wannan matar uwarta ba za ka aure ta ba har abada uwar uwarta ba za ka aure ta ba har abada sannan kakarta ba za ka aure ta ba wato har dai zuwa sama shi sa aka ce wa jami'u usuliha kuma bi majarradil aqdi da an kulla auren magana ta kare da zaran an kulla aure a masallaci ai wane ya auri wance to kuma wannan matar iyayenta uwayenta har abada ko da ba ta tare ba magana ta ƙare Allah bai yadda ba bi majarrajil akadi. da zaran an kulla aura. to wannan jerin kuma Allah ya haramta maka shi shi ma a tahrimul mu'abbad wala yushtaratu ad-dukhul bi ba wai sai ka ba wai sai ka tara da yarta kafin nan ita za a ce ai an haramta maka shi wannan yazo cikin jami'u ahkamin nisa littafin al-imam al-adawi mujallal na biyar shafi na 302 kuma wannan ita ce mazhabar akasarin malaman sunna ita ce mazhabar sayyiduna umar bin al Allah ya kara masa yarda haka abdullahi bin mas'ud haka abdullahi bin abbas haka imran bin husayn in ka dawo ga tabi'ai da tabi'u tabi'ina akwai masruq akwai imam tawus akwai ikrima akwai ata'u bin abi rabah da al-Hasan al-Basri akwai Muhammad ibn Sirin al kata da bin Di'ama akwai al Zuhri waɗannan su ne jigogin ilimi na farko ba ka tsallake su Allah ya musu rahama in ka dubi tafsirin al-Imam tafsirin wannan ayata suratul za zaka gani haka nan littafan kusan duk sun kawo haka nan al-Imam Shafi'i yayi magana akai kitabu ummi mujallar na biyar shafi na 221 yana kitabul mugni yana kitabul mabsuq mujallal na hudu shafi na 41 sannan tahrimur rabiba ibnatu zawja an ce mahaifiyar matarka ba za ka aure ta ba to a dawo ƙasa yar matarka ba ba za ka aure ta ba idan ka auri mace yarta yar wannan matar ba za ka aure ta ba idan ka auri mace ba za ka auri mahaifiyarta ba haramun ne har abada to ba mahaifiyarta kaɗai ba yatta ma ba za ka aura ba idan aka ce yatta da ta haifa da wani kenan misali ka auri bazawara dama can tana da ya mace ta zo da agola sai ka ga wannan agolar ta maka sai ka ba uwar takardar ce ina son ya a ina to amma sharaɗin idan an tara da mahaifiyar su kaga akwai bambanci tsakanin uwar matarka da yar matarka ita uwar matarka da an kulla auren haramun ne ko ba su tare ba iyayenta har abada ba za ka aure su ba amma yar matarka fa idan ka auri mace da ka auri matar sai ta tare da ta zo gidan sai ta zo da agola baka keɓe da ita ba domin shi kansa keɓewa yana samun wani hukunci a fito macen tana zuwa sai ga agola sai ta yi mahe ka sake uwar dama baka tare da ita ba A to kana da dama ka aure yar to kaga kenan tunda baka tara da uwar ba yar halal ne gare ta amma uwar ta fa ko da baka tara da ita matarka ba uwar ta haramun ne har abada amma yarta idan baka tara da matar taka ba kana da damar ka aure ta wannan ya zo cikin bayanin Allah tabaraka wata'ala ta'ala wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum sai Allah yace allati allati dakhaltum bihinna kaga Allah ne da kansa ya sharadi allati dakhaltum bihinna idan kun tara da matan to ƴaƴan ba za ku aure su ba sai yace fa illam takunu dakhaltum bihinna idan ba ku tara da matan ba fala ha alaikum babu laifi kaga Allah ya ce kenan idan sai kaga yar matarka ta yi maka dama baka tara da matar ba sai ka sake matar sai yar kuma ta ce ta yarda dan zai yi wuya ko shine Allah ya ce fala ha alaikum babu laifi to wannan ya tabbata tafaffaran Abdullah bin Abbas al-Imam Bukhari ya kawo shi mu'allakan bi sigati jazmin yana babu ma ya hillu minan nisa'i wa ma ya harun haka al'imamu shafi ya faɗa haka nan al'imamu ahmad bin hanbal haka nan al'imamu malik haka nan al'imamu abu hanifa za ka gani a kitabun mugni mujallar na shida shafin 570 uh, da kuma kitabul mudawwana mujallar na biyu shafi na 194 wato duk malamai sun yarda saboda abinda Allah ya faɗa Allah ta tabaraka wata ta'ala ya ce fa in lam takunu dakaltum bihinna na junaha alaykum in ba ku tara da matan ba babu laifi ku auri 'ya'yansu amma alimamu malik alimamu abu hanifa ya ce ba magana tarawa kadai ba waɗannan malaman suka ce allamsu Auta Kabiru, huwa tamattu shi Allah da ya fa in lam takunu dakhaltum ad-dukhul al-imam malik yace a tamattu idan har ka iya taɓa jikin matan idan har ka iya sumbatar matan to yadda ta haramta gare ka in ji alimamu malik kuma wannan shi ne saboda alimamu malik yana da ka'ida ta saddu zari'a mai eh, saddu zari'a sai da ya shashafa jikin matan sai ya sake ta sannan sai ya ce ina neman yaki alimamu malik ya ce in ka taba jikin matan to yadda ta haramta gare ka har abada idan ka sumbaci matar yadda ta haramta gare ka har abada haka ma alimamu abu hanifa to karka ɗauka addukhul kawai wato shine jima'i saboda haka yana iya wasa da matar ba tare da an yi jima'i bai dawo ya aure yarta shi yasa suka yi wannan ka'ida din amma dai galibin malaman sunna abin suke tabbatarwa addukhul huwa jima wanda ya zo ta Abdullahi bin Abbas idan dai ba a kai ga jima'i ba to mutum yana iya auren yar ita wannan mata tashi amma idan ya kai ga jima'i to haramun alhamdulillah mata hudu almuharramatu bil musahara arba'u. mata hudu ne Allah tabaraka ta'ala ya haramta su a cikin wannan aya ta dalilin surukanta mace ta farko mahaifiyar matarka Allah subhanahu ta'ala ya haramta wa ummahatu nisa'ikum mace ta biyu yar matarka shine Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sai mace ta uku bil musahara halilatul ibni matar danka kaga ita ma ne dalilin da yasa aka haramta maka aurenta saboda surukanta ne matar danka shine Allah ya ce wa halailu abna'ikum halaliyar ‘ya'yanku halaliyar ‘ya'yanku wannan kalmar tana cikin kalmomin jahiliya kafin zuwan manzon Allah wato an daɗe ana amfani da wannan yana cikin lisanul arab littafin ibn mandur mujalla na goma sha ɗaya shafin ɗari da sittin da uku halilatun rajuli imra'atu idan aka ce halilatun rajuli ana nufin matar mutum halaliyar mutum ana nufin matarsa لأنه ليس باسم شرعي وإنما هو من قديم الأسماء ابن منظور يتينا تكين دون سوناي إذا ذا أكرامة سيأتي حليلة حليلة ممكن أتي الزوجة saboda haka idan aka ce alhalilu walhalila ne. Allah tabaraka wata'ala ya haramta maka ka auri matar ɗanka fa ya harumu alar a azwaja idan ‘ya'yanka suka auri wasu mata waɗannan ‘ya'ya waɗannan matan haramun ne ka aure su kuma wani abin da za mu lura nan idan ka auri mace da zaren an ƙulla auren uwarta da kakarta samanta haramun ne har abada to haka ma ɗanka da zaren ya auri mace ko da ba ta tare ba wannan matar haramun ala abihi mujarradil aqd da an kulla auren to wannan mata haramun ne ga mahaifin wannan ne ko da auren ya lalace kai da wannan mata har abada duk waɗannan mata da muke kirgawa ana ce musu mata ne da aka haramta haramci na har abada zaujatu ibn ibn haramun saboda ka idan aka ce matar ɗanka haramun ne ka aure ta matar jikanka ba shi ma haramun ne har zuwa ƙasa idan aka ce matar idan aka ce ka auri mace to mahaifiyarta haramun ne to haka ita ma samanta gaba ɗaya haramun ne to haka kuma ɗanka idan ya auri mace haramun ne jikanka idan ya auri mace haramun ne ka aura kanat muharrama ala abihi wa jaddihi wa in ala wannan yana cikin alfatawar jami'a mujallar da shafi na 591 ne Allah ya faɗa wannan ayar allazina min aslabikum me hikimarta yara da ku suka fito daga tsatsonku daga jikinku saboda akwai yaron da kake rikonsa in ka lura da al'ada musamman ta hausawa idan mutum ya rike yaro sai a ɗauka ai ya zama ɗansa na jini kawai saboda haka ba zai aure yarsa ba ba haka ba ne wanda al'adar larabawa ne a da don ka rike yaro don ka rike shi don ka rike shi bai zama ɗanka ba kana da ladan riko kawai amma maganar ya zama ɗanka babu shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa dangantaka ba a sai da ita kuma ba a kyautar da ita sannan ba ta canza domin haka idan ka ɗauko yaron wani ka rike kana da ladan ka rike yaron wani amma hatta sunanka haramun ne ya amfani da shi sai dai cewa na dan ya kira sunan baban shi ba kai ba da zaran yayi amfani da sunanka ya saba maka'ida, kuma in ka mutu ba gado tsakaninka da shi to saboda haka inda zai auri mace ya sake zaka aura abin da ya faru kenan da manzo Allah tsakanin shi da Zainab liyasquta abna abna'u tabanni shi yasa Allah yake alladina min aslabikum ya zo kitabul ummi na al-imam shafi'i mujalla na biyar shafi'i 37 to sai mace mace ta ƙarshe wanda surukanta yasa aka haramta aurenta ita ce matar babanka zaujatul abi kaga an fara da matar ɗanka sai kuma matar babanka an haramta maka auren mahaifiyar matarka aka haramta maka auren yar matarka aka haramta maka auren dan matar danka sannan kuma matar babanka kaga mata hudu kenan dukkan su Allah madaukaki ya tsara su a cikin aya guda shi yasa Allah ya ce wala tankihu ma nakaha uku. kada ku auri matan da iyayenku sun aura minan nisa'i inji Allah subhanahu wa ta'ala la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku yarda ku auri matan da iyayenku sun aura idan matan idan babanka ya auri mace sawa'un kana al-abu qariban am ba'idan min nasabin aw raba'in wala yushtaratu fi nikahi huna an yakuna nikahan sahiha da zaran babanka ya auri mace to magana ta kare kai kuma ba za ka auri wannan matar ba har abada kuma malamai suna cewa ko da auren ma bai inganta ba ko da auren bai inganta ba wannan matar tana haramta gare ka bil ijma duk malaman suna sun yarda da wannan ya zo kitabul mughni mujallal na bakwai shafi na 91 ibn al-munzir yace ajma kullu man nahfazu anhu min ulama al-amsar ala anna rajula idha wati'a imra'atan bi nikahin fasidin aw bi shira'in fasidin da zaran mutum ya auri mace har ya tara da ita ko da auren bai inganta ba ko kuma ya tara da ita ta dalilin baiwarsa ce kuma ko da cinikin bai inganta ba annaha tahrumu ala abihi wa Ibrahim wannan matar tana haramta ga babansa da kuma ɗansa wa ajdadihi da kakanninsa wa waladi waladihi da jikokinsa wannan ita ce mazhabar al-Imam Malik al-Imam al-Auza'i al-Imam Thawri al-Imam Shafi'i الإمام أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي أبو ثور da دزارا mahaifinka ya auri mace ko ya sayi wata mace a matsayin baiwa ko da cinikin bai inganta ba ko da auren bai inganta ba idan ya tara da ita to fa wannan mata tana haramta gare ka da wato shi wannan wanda ya auren da iyayensa ƴaƴansa jikokinsa da kakanninsa duk suna haramta wato ya auri ita wannan mata waɗannan su ne mata guda hudu da ake kira al-muharramatu bil musahara waɗanda Allah ya haramta ta dalilin surukunta to mun ji kashi biyu saura kashi na uku kashi na ukun nan shine wanda ibn hajar ya kawo hadisi a kansa kaga bai kawo fassara yanda Allah ya jera su a cikin alqur'ani sai zama akwai hikima akwai hikima akwai mu'jiza amma ibn hajar sai ya kawo hadisi wanda yake magana akan kashi na uku kashi na uku na mata waɗanda Allah ya haramta da kansa shine waɗannan mata ake kira a tarihin muakkad an haramta maka amma ba har abada ba an haramta maka auren mace zuwa wani lokaci akwai matan da an haramta maka auren su ba har abada bane zuwa wani lokaci su ne ake nufi da tahrimul mu'akkad kuma sai Allah ya kawo maganan su a ƙarshe sai Allah ya kawo maganan su a ƙarshe shine Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qassala yadkhulu fi hadha al-bab na farko al-jam'u bainal ukhtayn ka hada mace da kanwarta ka aura a lokaci daya haramun ne ba zai yi ka auri mace ka auri kanwarta ba sawa'un kana ta ukhtayn min ar-rida'a aw an-nasabi imma dangantaka ta hada su wannan matar da wancan ya ce da kanwa ko kuma reno ya hada su wannan matar ta sha nono ɗaya da wancan matar ai ɗazumin bayyana ka'ida ka'idar ita ce duk sa'ilin da aka samu mata biyu waɗanda inda ɗaya daga cikinsu namiji ne haramun ne a samu aure a tsakaninsu to kaga kenan idan aka samu wannan matar da wannan matan sun sha nono daya mata biyu sun sha nonon mace daya kaga kenan inda ɗayan su namiji ne ba zai aure ta ba saboda ai yar uwarsa ce tare ne to amma tun da dukan su mata ne kai kuma ba za ka haɗa su ba haramun ne shi yasa yake min abin wa ummin aw min ahadihima ka auri mace da ƙanwarta shakikai uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ne ya haɗa su ‘yan uba misali mata biyu ne ubansu ɗaya uwaye daban-daban haramun ne ka aure su a lokaci ɗaya ko kuwa mata biyu ne ubansu daban-daban amma uwa ɗaya ce haramun ne ka haɗa su ko kuwa mata biyu ne shakikai uwa ɗaya uba ɗaya haramun ne ka haɗa su saboda ka da Allah ya kawo kalmar al ne, kaga bai ayyana wacce ba shaƙiƙiya ko li'abi ko li'ummi, Allah bai bambanta ba Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini ku haɗa yan uwa mata biyu kaga ya gwada kenan da shaqiqai da li'abi da li'ummi duk ɗaya haramun ne ka haɗa mata biyu yan uwan juna ya da kanwa na biyu aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha ka haɗa tsakanin mace da babarta wato kanwar babanta ko yar babanta wanda shine hadisin da muke karatu yake magana akai mataki na farko haɗa yan uwan juna wanda shine alqur'ani ya kawo bayani akai saboda ka shine yake zama a mataki na farko an tajma'u bainal uqtay haramun ne ku haɗa tsakanin yan uwan eh, mata yan uwan juna ko aure su a lokaci daya da ya da kanwa a haɗa su haramun ne to sannan mataki na biyu haramun ne ka haɗa mace da ƙanwar babanta ko yar babanta sannan mataki na uku aljam'u bainal mar'ati wa khalatiha haramun ne ka haɗa mace da innarta ƙanwar mahaifiyarta kenan ko yar mahaifiyarta dalilin hadisin da muke karantawa kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajma'u ar-rajulu bayna al-mar'ati wa ammatiha wala bayna al ibnu hajar kamar yadda muke cewa a sharhin da ya yi masahihul bukhari shine fathul bari a mujallar na tara shafi na 137 wato ya ce aljam'u bainal uktaini hada tsakanin yan uwa mata biyu a aure su a lokaci guda fit tazwiji haramun bil ijma' duk malaman suna sun ce haramun ne mun riga mun yi magana a kai ya ce sawa'un kana ka shaƙiƙatai ni min abin min ummin ko da uba ɗaya uwa ɗaya ko uba kaɗai suka haɗa ko uwa kaɗai suka haɗa haramun ne ka auri wannan ka haɗa da wancan haramun ne saboda yan uwan juna ne na jini ko kuma ya kasance ta hanyar reno wa nadhiruhu al-jam'u bainal marati wa ammatiha aw khalatiha to wannan kaga na farko haramun ne ka hada mace da kanwarta na biyu haramun ne ka hada mace da kanwar babanta ko yar babanta na uku haramun ne ka hada mace da innarta kanwar mahaifiyarta kenan ko yarta na hudu wanda yana daga cikin at-tahrimul mu'akkat al-mufsala matar aure ita ma Allah ya magana akan ta cikin alqur'ani yana tana cikin waɗanda aka jera shi sa Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i masu aure daga cikin mata haramun ne ka aure mata aure haramun ne amma haramcin har abada ne a'a ba har abada ba ne idan aka yi rashin sa'a mutum ya sake ta ta gama idda kaga halalcin ya dawo ko to waɗannan su ne ake kira a tahrimul muakkata a tahrimul muakkad wato haramci da aka yi ne lokaci an haramta maka amma haramcin akwai lokaci an haramta maka ka haɗa mace da yarka ko ƙanwarta me aka haramta maka haɗawa ne saboda haka idan kana auren mace sai ka sake ta ko kuma ya kasance ta rasu sai aka ce ga ƙanwarta an gama ai dama haɗawan aka hana ka yanzu tun da wancan auren ya mutu ko ko ita ta mutu yanzu an baka damar ka auri kan wata koyarta ko ko kana auren mace sai ta rasu ko kuma auren ya mutu sai ka ga kanwar babanta sai ka ce kana so ka ga bisa al'ada za ce kai wa zai baka ya za a yi ka rabu da mace a baka kanwar babanta to amma ba ruwan Allah subhanahu wataala Allah ya ce halal halal ne ka auri kanwar baban matarka bayan korabu kanwar babanta ko kanwar innanta me aka hana ka hada su a lokaci daya abinda Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma ma kasala wannan shine a qur'ani a hadisin manzon Allah fa shine hadisin Abu Hurairah da muka karanta la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha hadawan shi aka hana saboda haka ashe kaga kenan haramcin na lokaci ne shi yasa ake cewa at-tahrimul mu'akkad haramci mai lokaci idan aka ce an hana ka auren matar aure kai saboda tana aure ne amma idan aurenta ya mutu fa halal ne sai dai kuma idan kai kai sanadin kashe auren fa to har abada kuma ba za ka aure ta ba su kaga kenan ba yadda za a yi ka tsallaka dokar Allah ba zai yiwu ba ta a tahrimu mu'akkad al-muhsana wa hiya zatu zaukin. Allah yake wal tu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum a nan Allah subhanahu wataala yake matan aure haramun ne sai Allah yake sai dai matan auren da daman ku ta mallaka muku ya za a yi matar aure daman ta mallaka maka ta hanyar yaki ta hanyar yaki saboda haka idan aka tafi yaki shi sa Allah yake illa ma malakat aymanukum فإنه يهل نكاحهن بعد استبرائهن وإن كن متزوجات da aka tafi yaƙi sai aka ci nasara sai aka kama bayi aka kama fursunoni to dama wannan ita ce hanya halattacciya ta shari'a halattacciya a sunnar manzon Allah wanda Allah da kansa ya tabbatar shi sa ce illa ma malakat aymanukum da zaran an yi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai ba tsakanin musulmi da musulmi ba domin tsakanin musulmi da musulmi ba a samun ganima ba a samun fursunan yaƙi haramun ne don haka zamanin sayyidina ali lokacin da aka yi ta yaƙi a tsakanin musulmai idan an gama yaƙin sai a tara ganima in an tara wuri guda idan ka zo ka gana ka ɗauka daga cikin abokan yaƙin su ma in wani ya ga kayansa sai zo ya ɗauka ba ganima ba yadda za a yi musulmi ya ci ganimar musulmi ba zai yi ba to idan aka yaƙi a tsakanin musulmai da kafirai da zaran an gama yaƙin idan aka kama fursunoni waɗannan fursunonin su ake nufi da bayi su zama bayi wannan ita ce ka'idar Allah ta wa ta'ala wanda ya samu hadisin Abu Sa'id al kudiri dalilin ma saukan waɗannan ayoyin kenan dalilin saukan su kenan in ka dubi in ka dubi littafin hadisi zaka gani kamar misali sahihul bukhari yana babu gazwati awqafin da kuma sahihu muslim babu jawazi wad'il eh, eh, masbiya ba'da al-istibra'i akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri lokacin da aka tafi yakin Hunayn bayan fathu Makka bayan fathu Makka an yakin Hunayn shekara ta takwas daga hijiran manzon Allah da shekara ta takwas. makka ta zama ta musulmai manzon Allah ya tafi yakin hunain yakin hunain shine yaki na ƙarshe wanda ya auku tsakanin annabi da larabawa ba sake wani yaki ba wani yaki muhimmi na farkon su badar na ƙarshen su hunain da aka tafi yakin hunain daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mayaka ya hada su da abu amirin al'ash'ari babban abu musa al'ash'ari shi ne abu amirin al'ash'ari wanzu Allah ya tura su gazuwatu a wutsasin akwai wani kwari a yankin hunai na kabila da ake kira hawazin sun yi shirin za su fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura musu mayaka faqataluhum fagalabuhum shi wannan sahabi abu amirin al'ash'ari da ya tafi aka samu nasara a wannan yaki to da aka taho a sabu lahum sabaya sai aka kama fursunoni fa anna nasa min asabi ta takharraju min bishanihin lokacin da aka samu fursunonin nan mata suna nan da yawa an raba su an rarraba waɗannan fursunoni gana ka wa na gana ka domin idan an gama yaƙi ana raba ganima ganimar kuwa ba ta dukiya ba ce hatta ma ta rayuka da aka samu ita ma ganima ce saboda ka ana raba bayi da aka raba bayi aka ba ma sahabbai wani ga taka sai ce kai wannan ai matar aure ce ya ko mutum zai tara da ita sai zama sahabbai suna jin nauyi a ce to an yaƙe su ba shakka amma matan na ai suna da aure ya kuma za a yi yanzu mu tara da su sai Allah ya saukar da aya ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum Allah ya ce matan aure haramun ne ku tara da su haramun ne ku aure su amma idan hannuwanku na dama ta mallaka muku an gama fahunna lakum halalun idan qabbat iddatuhunna saboda haka sai zamanto halal ne amma kafin mutum ya tara da baiwar da aka samu a yaki ku yankarsa kenan dole sai ta yi istibra'i dole sai ta yi idda sai sa ƙarshen hadisin ya zo cewa idan ƙabbat iddatuhunna idan idda su ta ƙare to a nan ne aka samu saɓani shin iddar wata nawa ne wanda za ka ga bambanci ta fahimtar malaman fiƙihu ya zo cikin tafsirin al-imam al-qurtubi Allah ya mishi rahama na wannan ayatul musanatu minan nisa'i ila ma malakat aymanukum Ibnul al-qayyim a littafin zadul ma'ad yana mujallar na biyar shafi na 639 yace fa kullu man malaka amatan idan ka mallaki baiwa la yu'lamu haluha qabla al-milki baka san halin ita wannan baiwar ba kafin ka mallake ta an tafi yaki aka samu nasara da aka samu nasara sai ka samu baiwa a wannan yaƙin. mala rahimuha ala hamlin amla to da aka zo bayan an gama yaƙi sai aka raba waɗannan bayin wani gana ka baiwar sai ka karba wannan hukuncin Allah ne da ka karba amma baka sani ba shin ita wannan baiwar tana da ciki ko ba ta da ciki tunda matar wani ce yaƙi ya sa ta faɗo hannunka tana da ciki ko ba ta da ciki to ka'idar ita ce lam ya fa'uha ba ta da ikon jima'i da ita hatta yastabri a bi haibati dole sai ka bari ta yi istibra'in haila ɗaya wannan ita ce fahimta mafi inganci amma in ka dawo masa ba ta imamu malik zaka ga iddar bai bambanta da sauran mata ba wato haila uku ne amma abin da fi inganci shine bayanin ibnu mai jawziya haila ɗaya ce haza amrun ma'qul wa laysa bi ta'abbudin mahdin la ma'ana lahu la ma'ana lahu wato ba wai ibada ce kawai ba abu ne wanda hankali ma yana ɗauka ba daidai ba ne lokacin da aka yi yaƙi aka raba mata ganima sai kawai mutum ya faɗa wa mace wannan haramun ba daidai ba ne shari'a ba ta yadda ba sai ka kyale wannan mata ta yi istibra'i shi ne kaɗai abinda Allah ya halatta ma saboda aka ba bukatar ma ɗaura aure a ka'ida ta musulunci shi sa Allah ya ce illa ma malakat aimanuku abinda damanku ta mallaka muku ibn al-qayyim jawziya ya kirga matan da suke istibra'i da haila daya istibra'i haila guda ɗaya kawai na farko idan an tafi yaki aka samu ganima aka baka baiwa ita wannan baiwa ba za ka yi tara da ita ba sai ta yi istibra'i istibra'i jini nawa ne haila daya to sai kuma kazalika idza zanat al idan mace ta yi zina idan mace ta yi zina wa aradat an ta tazawwaj tana so ta yi aure istabra'aha bi haiba ita ma dole sai ta yi istibra'i istibra'in nan jini nawa ne haila ɗaya ne kamar ita wancan summa tazawwaja sannan za ta yi aure kaga yace summa dole sai ta yi istibra'i baya da tuba ga Allah wa kadhalika idza zanat wa hiya mutazawwija ibn al-qayyim jawziya yake idan matar aure ta yi zina idan matar aure ta yi zina amsaka anha zawjuha idan mijin ya sani to ba zai tara da ita ba hatta ba haiba sai ta yi haila daya kaga ba ce auren ya mutu ba kaga ya gwada cewa zina ba ta kashe aure idan matar aure ta yi zina idan mijin ya sani to ba zai tara da ita ba sai ta yi haila daya wannan yana cikin zadul ma'ad wa kazalika ummul walad idza mata anha sayyiduha i'taddat bihaiba idan mutum yana da baiwa ta haifa masa 'ya'ya sai ya mutu idan ya mutu ta kabarta idda ɗaya ne wasawabu min hadhihi al-aqwal annaha tastabri'u bihaiba yace duk waɗannan matan haila ɗaya kawai za su yi kamar yadda ya jera su sai ibnu qayyim jawziya yace wannan ita ce fahimtar sayyiduna usman bin affan Allah ya kara masa yarda da Aisha da Abdullahi bin Umar da alhassan hassan al-Basri da Imam Sha'bi Al-Qasim bin Muhammad bin abubakar bin eh, Abi Bakar as-Siddiq sannan akwai Abu Qilaba akwai Makhul akwai Al-Imam Malik Al-Imam Shafi Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa qawlu Abi Ubayd kusan mafi yawan malaman sunna wannan ita ce fahimtar su amma in ka dubi mazhabar malikiya zaka ga ba su yi aiki da ainihin wannan fatawar ta Imam Malik ba shine sai ibn qayyim yace wa dalla hadha al an-nabawi ala jawaz waqi' al-ima'il wa saniyati bi milk al-yamin saboda haka abinda Allah ya faɗa anan an tafi yaki a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam, aka samu waɗannan mata sahabbai suka ji nauyin su yi jima'i da su sai Allah ya saukar da aya wannan ya nuna cewa halal ne idan aka yi yaki aka samu mata a matsayin ganima aka raba fa inna sabaya kunna lam yakun kitabiyat wa lam yashtarit rasulullahi fi wad'ihinna islamuhunna manzon Allah bai ce sai sun musulunta ba kaga ya nuna kenan idan aka yaki kana da damar ka yi jima'i da baiwar da ka samu a ganimar wannan yaki ko da wannan baiwar kafira ce ko da wannan baiwar ba ta da addini shine wato ba ta kiristaniti ko yahudanci walam yaj'al al-mani'a minhu illa al-istibra'i faqat ne ya haramta tsakaninka da ita wannan mata istibra'i ne kawai idan an samu ganima an baka baiwa hukunci guda ne dole ka yi haƙuri sai ta yi istibra'i idan ta gama istibra'i shi kenan ta halar ne gare ka ka yi jima'i da ita shi ne ya ce fa muktaba sunna wa amalin sahaba fi ahadi rasulillah wannan shi ne abinda sunna manzon Allah ta hukunta shine abin da sahabban manzon Allah suka yi aiki da shi wa ba'dahu jawazu wat'il mamlukati ala ayi dinin kunna idan aka ce an samu wasu mata a bayan an gama yaki a matsayin fursunoni an raba su to waɗannan matan su ne ake nufi da ku yanki su ne bayi kuma Allah tabaraka wata'ala ya halatta wato jima'i da su sai Allah subhanahu wata'ala in muka lura kaga mun yi magana akan mata kashi uku waɗanda suka zo cikin waɗannan ayoyin to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan bayan Allah ya jera matan nan gaba ɗaya sai Allah madaukaki ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku duk wata matar da ba ta cikin waɗannan to kaga ayar alqur'ani kaga gama komai shine illa iyaka Allah ya ka'ida an tabtabu bi amwalikum ƙa'idar ita ce ku tabbata dai kun nemi auren da dukiya dole ku ba da sadaki a daura aure muhsinina gaira musafihina kuna masu zaman aure da su ba zina ba wa mastamta'tum bihi min hunna fa'atuhunna fari fariba da zaran kun mori wani abu a jikinsu to sai ku ba su sadakinsu shi ne aka ce da zaran mace ka aure ta idan ka tara da ita sau daya sadaki kuma an gama sau da ka baka cewa bani sadaki na wannan kuma ya wuce ke sa Allah ya ce famastamtatun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍa wala junaha alaikum فيما ترابيتم به من بعد الفريضة إن الله كان A nan Allah الله سبحانه ta'ala. ya tabbatar mana duk wata mace da ba ta cikin waɗannan halal ne a aure ta kaga kenan Allah tabaraka wata'ala ya ya tabbatar mana matan da aka halalta mana eh, da kuma matan da aka haramta mana baqil aqari inji Allah imam an-nawawi yana sharh sahih muslim yana juz'in tara shafi na 536 wato waɗannan mata da aka kirga su kadai ne saboda ka sauran dangi duk halal ne mutun ya aura kamar misali aljam'i bayna bintay ami aljam'u bayna bintay ami an hana ka ka auri mace ka hada ta da kanwar kanwarta eh, ka hada ta da babarta ko innarta to amma misali kana iya auren mace ka hada ta da yar babbanta wannan do halal ne ka haɗa ta da 'yar babbanta ko 'yar innanta kana iya haɗa su a nan kamar misali ka auri mace to ita wannan matar tana da babba Bafan yana da 'ya sai ka auro 'yar shi na ke ce ma da turanci halar ne ka aure su ka auri wannan ka auri 'yar baffanta ko ka auri 'yar innanta tun da dai ba babansu ɗaya ba ne fa ja'izun inda na inda jami'in ulama ikafa al-imam an-nawawi yace duk malaman sunna sun yarda da wannan sai Allah ya ce uhilla lakum min wara'ikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum Allah ya halatta muku duk wasu mata waɗanda suke bayan waɗannan aljam'u baina zawjatir rajuli wa bintihi min ghairiha kai ne ka auri mace ka auri mace ita wannan matar zaujatun rajuli sai ya zamanto matar wani ke da to ita wancan mijin natan yana da ya sai ka auro yar kuma sai ka hada da ita wannan halal ba inda shari'a ta haramta faja'izu inda na yace wannan halal ne a wajenmu wa inda malikin wa abi hanifa wal jumhur akasarin malaman sunna sun faɗi wannan fa zahiruhu fi annahu la farqa bayna an yankiha al bintayn ma'an aw tuqaddama hadhihi aw hazihi fa jam'u bainahuma haramun an haramta maka ka hada mata yan uwan juna da ya da kanwa ko da ba lokaci ɗaya za a daura auren ba inda ma can kana tare da wannan sai ka karo kanwarta haramun lakinin aqada alaiha ma'an bi aqdin wahidin fa ma misali sai aka daura aure a lokaci daya a lokaci daya da aka zo daura auren sai sai babansu ya ce na baka auren wance da kanwanta kan sadaki kaza kaga yayi abin da Allah ya haramta na baka auren wance da kanwanta shine aka ce to auren duka haramun ne bi ma'ana bai inganta ba amma da a ce zai ce na baka auren wance sannan sai ce to bari mu aura maka kuma ƙanwanta, to auren na farko yayi na ƙanwan ne bai inganta ba amma in yace na baka auren wance da kanwarta kaga a kalma ɗaya ne saboda ka duka aure biyu din su inganta ba amma wannan ya shafi kamar da muka ce wanda Allah subhanahu wataala da kansa ya haramta a haɗa mace da kanwarta ko a haɗa mace da kanwar babanta ko kanwar mahaifiyarta amma banda su duk wasu mata halal ne saboda ka halal ne mutum ya auri matar kaninsa matar ƙani kaga ai ba ta cikin waɗanda aka haramta maka sau da ka in ƙaninka ya saki mata sai ka aure abinka babu laifi shi yasa dole a yi hattara dole a hattara wajen kulawa da mata saboda kana ganin ai wani kanina ne a wannan ba daidai ba ne shari'a ba ta yi da shi ba sau nawa ake samun fasadi tsakanin ƙannan da mata saboda sakaci na, na, na mutane har ma akwai al'ada da ake wai wasa tsakanin uh, mace da kanin miji uh, wannan al'ada ba karamin haramun ba ce a ce akwai wasa tsakanin uh, mace da kanin mijinta wannan haramun ne babu halarci babu halarci mace ta saukar da hijabi ga kanin mijinta wannan duk sakaci da muke shi ke kawo fasadi a cikin rayuwa har dai a samu abin kunya wanda har abada ba za a manta shi ba domin duk sa'ilin da aka samu fasadi tsakanin kanin miji da mata to barnar ta tabbata ke na ta shafi zumunci har abada Allah ka tsare babu haramci tsakanin akan um, auren matar kani babu inda aka ce haramun ne sannan babu inda aka haramta aure tsakanin kai da matar baffanka babu inda aka hana baffanka ya saki mata sai ka auro sannan baka yi laifi ba babu laifi a sunnar manzon Allah wanda yana cikin fatawa islamiyya mujallar na uku shafi na 76 zaka ce ai to babban ka ai babanka ne a a tunaninka ba a hukuncin Allah mahalicci da ya saukar da alqur'ani ya aiko manzon Allah ba haka bane sai dai tunaninka kai kana ganin bisa al'adar ku idan aka ce babban ka ai kaman babanka ne kama ne kama da wani batawa wani ko da larabci idan aka ce al'abu baba baffa kuma fa al'ammu so baya ma cikin aba'ikum babu matar da aka hana ka aura matar babanka matar kakanka matar baban babanka matar kakan babanka matar kakan kakanka kaga kai ta tafiya sama ba a ce kanin babanka wan babu saboda ka matar kanin babanka kana iya aurenta matar ƙanin mahaifiyarka shine kawu halal ne ba sa ciki kar mu manta Allah da kansa ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum an halatta muku duk abin da suke bayan wannan to wanda duk ya kawo wata mace ba ta cikinsu, ba ta cikin waɗannan Ya ce haramun ne ya shiga gonar Allah Allah shi kare ku shi Allah madaukaki ya ce an halatta saboda ka ba daidai bane ka ce haramun. wato sai ya zo da bayani a ƙarshen aya wannan bayanin yana da muhimmanci Allah madaukaki ya ce famastamta'tum ya ce wala junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi babu laifi gare ku game da abin da kuka yi yarjejeniya min ba'dil fariba a bayan sadaki abin da Allah ya faɗa babu laifi gare ku game da abin da kuka yi yarjejeniya a bayan sadaki ga asali sadaki shine abin da ake nema ga aure to amma idan aka yi yarjejeniya tsakanin ku ka yarda Allah yake ba laifi kaga inda toshi yake shigowa kenan sai mu za mu ka aure yar mu sadakinsa dubu ɗari to sai ka akwati sai ka ce na yarda ai ka ce ka yarda ko an gama ai kamata ya yi lokacin da aka ce akwati daga ka ce ban da akwati sadakin amma in ka yarda Allah ya ce magana ta kare la junaha alaikum fi ma tarabaitum bihi min ba'd fariba wannan cikin ahkamul qur'an na ibn al-arabi yana mujallal na farko shafin 500 ibn al-arabi ya idza wajaba al-mahr wa ulima da farko ana neman sanin sadaki sadaki nawa ne sadaki dubu kaza ne fala ba'asa, an a fihi tarabi ba'da zalika bainar rijali wal nisa'i ai daga an ayyana sadaki to babu laifi kuma a kawo wasu yarjejeniya babu laifi tsakaninka da su ne in ka yarda shi kenan baka yarda ba bai tabbata ba sadakin dai shine farko in ji Allah subhanahu wata'ala وهما مالكان امرهما فذلك مستمر على ظاهر الايه wannan shine abin da zahirin aya ta tabbatar da shi haka ne yanzu cikin bayanin ibnu qudama a littafin al-mughni na bakwai shafi na 166 Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da fadan sa daidai Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك